This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mita 22 da 25. A Nijar za a iya jin ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafa sadarwa ta intanet voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Sarfila hashin gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa na tafi da shirin zaɓe ko naɗi. amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Kimamin kwanaki 502 kenan tun lokacin da 'yan kungiyar Boko Haram suka sace 'yan matan Chibok a arewa maso gabashin Najeriya. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya yi wa iyayen 'yan matan alkawarin cewa gwamnatinsa za ta yi iyakacin ƙoƙarinta. kuma cikin yardar Allah na ganin ta sake kwato musu 'ya'yansu daga hannun 'yan Boko Haram. Wakilin sashen Hausa Haruna Dauda biyu ya ako mana da rahoton cewa jiya Asabar shugaba Buhari ya wannan alkawarin. Kuma gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shatima ne ya wakilci shugaban a fadar gwamnatin jihar Borno a lokacin da shi gwamnan Borno ɗin ya gayyaci iyayen 'yan matan domin ya isar da wannan saƙo. Gwamnan Shatina ya gabatar da wannan sako, yana cewa. Da umarnin shugaban kasa President Muhammadu Buhari na zo na gayyace ku in zo in yi muku umarni da yawansa. Ranar Alhamis da ta wuce ta cika kwana 500 tun da aka sace 'ya'yanmu 219 ya ce in kira ku in ba ku hakuri yana nan akan bakansa insha Allahu za kwato 'ya'yan nan a zo a sake ba iyaye 'ya'yansu kun yi hakuri amma in Allah ya yarda matsalar mu in Allah ya yarda ya zo kusan karshe ina so in sake jaddada muku gaisuwa daga wajen shugaban kasa na ɗaya na biyu ya ce na ba ku hakuri abin da kuke ji haka shi ma shugaban kasa yake ji ba manta na 'ya'yanku ba kuma in Allah ya yarda an kusan samun su to koya waɗannan iyaye suka ci game da wannan alkawari da gwamnatin ta yi masu sunana lawan zanna da cibo yau wannan ba karamin farin ciki muke ji game da wannan kalamin da muka samu daga wajen his excellency ba mu ba mu yi tsammani ba sauran iyayen iyaye mata wanda ba samu zuwa ba za mu kai musu sako akan cewa gwamna ya yi mana alkawari insha Allah ya sako ne daga shugaban kasa janar Muhammadu Buhari ya yi alkawari ya ce ba zai jima ba za mu samu yan matan mu to ga mama na gaba kuma ko mama ya kuke ji game da wani alkawari a to sai godiya muna fata kar ya zama alkawari kare kamar an fama ana ta zole mu Allah ya sa ya zama gaskiya ba da jima ba mu samu ƴaƴan mu to mama na fa mu magana mu ɗaya ne muna addu'a cewa alkawarin da yi, kar ya zama mana alkawari wanda eh, sabon Eh, tsofaffin mutane suka yi ta yi mana ya zo ya zama karya amma in Allah ya sa ya zama gaskiya mun gode wasu iyayen ɗaliban nan da aka sace yan mata na garin Chibok kenan a ganawansu da gwamnan jihar Borno da wakilci shugaban kasar a fada gwamnatin jihar Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya mun gode Haruna 'Yan sandan ƙasar Austria sun fiddo yara uku waɗanda ke cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai daga cikin wata mota da ke dankare da 'yan gudun hijira 26 daga kasashen Siriya da kuma kudancin Asiya a jiya Asabar kusa da kan iyakar kasar Jamus. A halin da ake ciki kuma an baiwa wata kotun kasar Hungary umarnin ta tsare maza hudu da ake tsammanin suna da hannu a mutuwar 'yan gudun hijira 71 da aka iske gawawakinsu cikin wata babbar mota a ranar Alhamis a Austria ɗin. Haka kuma a jiya Asabar hukumomin Libya suka ce sun kama mutane uku bisa tsammani ko kuma zargin cewa su ne suka cika wani jirgin ruwa da 'yan gudun hijira da ya nutse a kan hanyarsa ta zuwa Italiya a tekun Mediterranean a ranar Alhamis. jama'ai sun ce tana yiwuwa kimanin mutane mai tanne ruwa ya cinye su. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙiyasta cewa a bana kimamin 'yan gudun hijira dubu ɗari uku ne daga gabas ta tsakiya da nahiyar Afirka da kuma kudancin Asiya suka arce zuwa Turai domin kubuta daga talauci da fatara da kuma tarzoma. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotun ƙasar Masar ta samu wakilan gidan talabijin ɗan Aljazeera guda uku da laifin goyon bayan harantacciyar ƙungiyar Muslim Brotherhood kuma ta yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru uku uku a gidan fursuna. Jiya Asabar kotun ta ba da sanarwar wannan hukuncin da ta yanke bayan da ta sake yin shari'a. Muƙaddashin daraktan kamfanin Al Jazeera Mustapha swag ya ce hukuncin da aka yanke ba ta da ma'ana kuma ta wuce tunani. Gwamnatocin ƙasashen yammacin duniya da ƙungiyoyin da ke rajin kare haƙƙi da 'yancin jama'a sun yi Allah wadai da hukuncin a yayin da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ke kira ga gwamnatin Masar da ta ɗauki dukkan matakan da ya kamata na ganin an soke hukuncin. Nicholas Plachat wanda yake kula da harkokin ƙungiyar Amnesty a ƙasar Masar ya ce hukuncin tana wakiltar tauye 'yancin faɗin albarkacin baki ne kamar yadda aka gani a shari'ar da aka yi a ƙasar Masar. Ya ce sun yi fatar cewa matsin lamba daga ƙasashen duniya zai sa Masar ɗin ta saki 'yan jarida to amma ina Tun a farkon wannan wata aka yi tsammanin kotun za ta yanke hukunci, to amma sai kotun ta rika jinkirta yin shari'a tun lokacin da aka kama 'yan jarida Mohammed fahmi ɗan ƙasar Canada da Nahar Mohammed ɗan ƙasar Masar da kuma Peter Griste ɗan ƙasar Australia a watan Disamban shekara ta 2013. Jim kaɗan bayan da aka yanke hukuncin Griste ya ce sam wannan bai dace ba. ya ce ai su ba 'yan ta'adda ba ne a watan fabrairu aka sako shi grace ɗin jiya asabar aka buga ƙararrawa a coci-coci a birnin new orleans da ke jihar louisiana nan amurka a yayin da mazauna yankin ko kuma birnin suka tuna da irin ɓannar da mahaukaciyar guguwar teku katrina ta yi wa birnin shekaru goma da suka shige mutane a birnin sun ajiye furannin kallo suka tuna da mutane 1,800 da guguwar ta kashe a yayin da kuma aka yi bikin wato farfadowar da birnin yake yi. tsohon shugaban amurka bill clinton ya gabatar da jawabi a wani bikin da aka yi da marece inda aka yi wake-wake da kaɗe-kaɗe da kuma addu'o'in karrama waɗanda suka tsira da kuma waɗanda suka fara kai ɗaukin ceto wato wa 'yan garin da kuma daƙile tarzomar da ta biyo bayan bala'in. Daga bisani an kiyasta cewa mahaukaciyar guguwa Katrina ta sa an yi hasarar dala biliyan 150. Dubban mutane ne suka bar birnin kuma ba su sake komawa ba. Har yanzu kuma akwai gidajen da ba a gina ba. To amma sanannen unguwa ko kuma wurin da ake cewa French Quarters da ya yi farin jini a saboda abincin da ake da shi a wurin kala-kala da wake-wake ita kan ta koma kamar da a ranar juma'a tsohon shugaban amurka george bush da matarsa laura suka kai ziyara birnin asusun ɗakin adana littattafai na tsohon shugaba ya taimaka ya sake gina makaranta mafi daɗewa a birnin da katrina ta lalata Jiya Asabar ne kuma 'yan sandan ƙasar Thailand suka kama wani mutum dangane da harin bom da aka kai a farkon wannan watan da ya kashe mutane ashirin. Hukumomi sun bayyana wa 'yan jarida cewa mutumin da aka kama dan wata ƙasar waje ne kuma ana cajin shi da laifin mallakar nakiyoyi kuma yanzu haka yana hannun sojoji. Wannan ita ce babbar nasara ta farko da aka samu tun ranar 17 ga wannan wata na Agusta. lokacin da bam ɗin ya tashi a tsakiyar Bangkok babban birnin ƙasar ya kashe mutane ashirin. labarin duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bari mu koma gefe mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkanmu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai sake duba shin dame-dame ke jawo waɗan takara kuri'a ne kuma ya canza ra'ayin masu jefa kuri'a domin su jefa masa kuri'a a kasashen da harkan zaɓe ya yi nisa irin nan amerika don haka yau ma na sake gayyato abokin aiki na ne wato ibrahim alfa ahmed domin ya muna bayani a kan abin da ke jawo wa mai jefa kuri'a ko kuma wanda ke takara kuri'a domin shi yana da 'yancin jefa kuri'a a nan kasar ibrahim barka da zuwa barka ka dai ladan babban magana wai dan sanda ta ka kafar soja kwarai da gaske haka Eh, Ibrahim kana jiwa kuri'a nan shin wai me ke jin ra'ayinku ne kuma masu jiwa kuri'a har kuraja'a ku jiwa mai takara a kuri'a domin na ganin baka zuwa da dare ka ce ka je kamun kafa ba dan takara bai zuwa ya ba da kuɗi hmm. me yan takara suke gaya mu wanda yake burge ko kuma ya ja ra'ayinku ku jiwa masa kuri'a wato babban abu ra'ayi da kuma irin abubuwan da kai kake ganin suke da muhimmanci a rayuwarka su ne za su tantance dan takarar da za ka jefa mishi ƙuri'a a ba wai lalle ma sai jam'iyya ba ana iya ce mutum ɗan jam'iyyar republican ne ana ce dan democrat ne ana iya ce ɗan independent ne amma kamar yadda muka gani a zaɓuɓɓuka a ƙasar nan 'yan wannan jam'iyya sukan tsallake su je su zaɓi ɗan wata jam'iyya daban saboda ra'ayoyinsa da aƙidojinsa ko kuma irin manufofin da ya sanya a gaba sun ga cewa sun fi dacewa da irin buƙatunsu a maimakon abin da ɗan jam'iyyarsu zai iya yi musu to wannan shine babban dalilin da ke janyo ra'ayin jama'a wajen jefa ma ɗan takara guda ina maganan ah, kamun kawa? ina maganan jam'iyya ai ba, maganan kamun kafa kamun kafa ana yi ba wai ba a yi ba to amma kamun kafa shine mutum ya zo ya same ka ce maka ni fa ga ra'ayi na ga abin da zan yi zan kyautata muku zan yi muku kaza zan yi muku kaza to shine kamar kamun kafa din su amma ba wai mutum ya zo ya ce don Allah wani ka taimaka mun ka jefa min kuda ba to wani abu da na lura shine sautari yawancin gangamin zaben su ba so yin shi a sarari ba sai kafafen yaɗa labarai irin rediyo talabijin wannan facebook hmm. twitter saboda saboda a wannan zamani ya fi sauki ne amma ba wai haka ma al'amarin yake ba yawanci 'yan takarar nan duk da kake gani suna yawo kamar yadda mutane a kasashenmu suke yawo 'yan takara 'yan siyasa suna yawo suna kyamfe suna hawa drum suna kyamfe to amma idan suka je irin wannan kyamfe din yawanci inda zaka ji labari tun da kai kana aiki ko kana da wata hidima ba za ka samu zuwa ba inda zaka ji labari shine a kafafen yada labarai saboda hakan an yi wannan gangami zaka ji shi a kafafen yada labarai zaka gan shi a shafuka na sada zumunci na kamar irin su facebook da twitter da makamantansu amma ainihin kyamfe suna yin kyamfe akwai waɗanda ma kyamfe ɗinsu kamar tun daga tushe suke yi akwai 'yan siyasa da suke bi gida-gida suna kyamfe ma jama'a za ka ga ɗan takara yana yawo tare da wasu kamar mutane biyu ko uku haka a bayansa sun ɗaga kwali da sunansa a jiki wane ɗan jam'iyya kaza ku jefa mun kuɗa da sauran suna bin sa a ji ana bubbuga kofa ko kuma wani abu kamar alal misali in zaka taho aiki idan kana isowa daidai bakin tashar jirgin ƙasa mm. za ka ga ɗan takara yana tsaye yana da wasu 'yan ƙasa ɗan shi da kansa. shi da kansa zaka gan shi yana rarrabawa mutane duk wanda zai shige sai mika masa yar takarda wanda ke dauke da manufofinsa a jiki da makamantansu ana irin waɗannan kyamfe ɗin amma yanzu hanyoyin sadarwa na zamani yawa su suka ɗauki hankali saboda sun fi sauƙin kaiwa ga mai jefa guda mm. to wani batu da ka taɓo tun da muka fara wannan batu shine ka ce wannan dan jam'iyya ya bar jam'iyyar shi jefa ma wancan jam'iyya saboda manufofi mm, mm. Eh, eh, ba za a ce yayi abinda da turanci ake ce ma antipati ba saboda ai jam'iyyar ka ai babu wani mata baya ai babu wani batun antifati a ƙasar nan ba za ka taɓa jin an zargi wani cewa ko yana yin abubuwan da suka saba ma jam'iyya ba ko menene sai dai idan shugaban jam'iyya ne yana shugabancin jam'iyya kuma duk wanda yake shugabancin jam'iyya za ka ga cewa yana goyon bayan dan takarar da jam'iyyar ta tsaida ba wai lalle ne shi ma sai ya je ya jefa ma dan takarar nasu kura a lokacin zabe ba amma da yanzu zai fito kafafen yada labarai yanzu zai fito bayyana jama'a zai bayyana goyon bayan sa ga dan takararsu saboda dan takararsu ne kuma shi shugaban jam'iyya ne amma 'ya'yan jam'iyya a ƙasar nan babu wani abin da ya ɗaure wa mutum hannu cewa lallai sai ka zaɓi dan jam'iyyar ku. Ba dole bane in kana jam'iyyar Republican ka tsaya akan dole sai dan republican zaka je ko da wasa a kowane matakin zabe a kowane matakin zabe da haka ake ai da watakila jami'a guda ce za ta rika cin mulki saboda akwai in kai lissafa kamar yadda muka yi magana da kai wancan karo idan akwai jihohi da dama kamar a jihar maryland inda idan ka je yin rajista na mai jefa kura za a zaɓe za a tambaye ka jam'iyyarka da kake ko kai dan republican ne ko dan democrat ne saboda ka samu sukuni na shiga zaben tsaye da dan takarar jam'iyyar ku ana irin wannan saboda haka an san yan jam'iyya kaza an san yan jam'iyya kaza da za a ce kowa sai ma jam'iyyarsa kawai zai jefa kura ai da jam'iyya guda ce kawai za ta rika cin mulki a kasar nan to wani abu wani lokaci can cikin wannan shirin mun tattauna da ah, abokiyar aikinmu jamila maganan kuɗin eh, yadda hukumar zaɓe ke samun kuɗinta hmm. shin yaya hukumar zaɓe take samun kuɗinta domin an ce tana cin gashin kanta ne a hukumar zaɓe eh, a hukumar zaɓe kamar a nan babu wata hukumar zaɓe ta ƙasa kowace jiha tana da hukumar zaɓe kowace ƙaramar hukuma tana da hukumar zaɓe su suke gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka ba wai a ce wai babu wata hukuma ta ƙasa baki da babu hukuma zaɓe ta ƙasa akwai akwai kowace jiha akwai eh, hukumar zaɓe wadda idan aka kammala zaɓe za su bayyana sakamakon zaɓe waɗanda kuma suke ƙarƙashin ofishin sakataren wannan jiha kamar yadda mu muke da sakataren gwamnati a najeriya mm. to duk hukumomin zaɓe a ƙasar nan a jihohi suna ƙarƙashin sakataren gwamnatin wannan jiha ce akwai su kamar yadda na ce a ƙananan hukumomi kuma kamar yadda muka yi bayani abin sha'awa shine cewa su waɗannan hukumomin zaɓen nan na jam'iyyu ne wato waɗanda suke gudanar da su 'ya'yan jam'iyyu ne ba wai wani ne daban ba amma malam ibrahim to ya aka yi za a ga idan har na jam'iyyu ne su yadda cewa waccan jam'iyya ta doke jam'iyyar su a kware saboda gashi nan su suke gudanar da aikin sun sani cewa in wani ne ya ci babu hanyar da za musu magudi saboda haka da wuya ka ji an samu irin wannan cewa a wani a an yi magudi ne a an yi magudi ne idan ka lura lokacin zaben algo da george bush na biyu an samu takaddama a jihar florida amma takaddamar da aka samu din nan ita ce ta yawan ƙuri'un da ba kirga ba ba wai waɗanda aka kirga ba ta waɗanda ba a kirga su ba ne aka ce a sake kirga saboda akwai wani kamar saboda in ka danna inji ya je huda daidai jikin rami jikin daidai dan takarar da kake so to ya huda amma kuma wato takardar bata cire ta faɗi ba saboda haka idan inji ya zo kirgawa baya iya kirgawa sai ga kamar ba rami ba ne a wurin saboda haka a kan waɗannan ne aka samu takaddama aka yi ta gardama amma da wuya ka ji cewa wai ɗan takara ya fito ya ce maka shi an masa magudi saboda kawai sun riga sun san cewa su suke gudanar da wannan abu kuma sun san cewa sun toshe kafofin da za a ce an yi musu magudi to daga ƙarshe idan har ba uh, hukumar zaɓe na ƙasa waye ke haɗa hancin kan kuri'un har a san cewa a zaben shugaban kasa wanda yake na gama gari ne hmm. wani kaza ne ci zaɓe. wani ai abu ne mai sauki saboda alam misali a ce a jihar ku da jihar mu an fito da zaɓe a ce a jihohin nan biyu ake zaɓe wannan jiha an bayyana cewa wani ya samu kura miliyan ɗaya wani ya samu kura dubu ɗari tara wancan jiha aka zo aka faɗa cewa wani ya samu kaza wani ya samu kaza ai mai sauki ne nan da nan shi yasa ranar da aka zaɓe zuwa dare za ka ji an bayyana cewa ga wanda ya ci zaɓe saboda ba wai sai an tattaro shi an taho da shi wuri guda kafin a bayyana sakamakon ba jiha ana kammala zaɓe ana tabbatar da cewa ga wanda ya ci aka ji cewa an bayyana cewa wane ne ya ci zaɓe ana kash ibrahim ya koro bayani amma lokaci ya halin nasa <laughs> ibrahim mun gode kwarai da gaske kuma masu ware a muka kawo karshen shirin kawo muku abubuwan da ke nasaba da zaben ƙasar amurka sai dai idan bukatan hakan ta taso kuma a wani lokaci nan gaba ba za mu ƙi yin hakan ba ibrahim sai mu ce mun gode ni ma na gode kwarai ladan to masu are nan shirin zai ɗiga aya amma don dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu musamman abokin aiki na ibrahim alfa da ya tallaba mani sai julie gresham wayar ta yi fama da na'ura ta kuma ba da umarni ni madugon shirin ladan ibrahim yau ke cewa sai wani sati cikin ikon allah A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. A Najeriya wata matsala da ke addabar kusan dukkanin sassan kasar da ma wasu kasashen duniya ita ce matsalar fyaɗe inda lamarin ya ɗauki wani sabon salo na samun yawaitar afkawa ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar. A baya wasu daga cikin jihohin ƙasar ta Najeriya sun tanadi dokoki na ɗaurin rai da rai a gidan yari ga duk wanda aka samu da laifin yin fyaɗe. yayin da kungiyoyin da ke kare haƙoƙin mata da ƙananan yara ke kira da ƙara ƙaimi wajen aiwatar da hukunci domin a lokuta da dama akan saki waɗanda aka samu da laifin yin fyaɗen da farko bari mu leƙa jihar lagos inda wakilin murya amurka babangida jibril zai share mana fage kan wannan batu gwamnatin jihar lagos ta ce mutane kimanin 200 ne yanzu haka ke fuskantar shari'a a kotuna daban-daban a jihar bisa zargin da ake masu da aikata fyaɗe a kan ƙananan yara hukuncin da kuma ke dauke da daurin rai da rai idan an tabbatar da laifin a kansu a shekara ta 2011 ne dai majalisar dokoki a jihar lagos ta amince da wani kuduri na doka da ya amince da daurin rai da rai ga masu aikata laifukan fyaɗe a jihar a cewar mrs lola vivi adeniyi da ke zama shugabar kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa domin magance matsalar fyaɗe da akasarin maza ke aikatawa a kan ƙananan yara mata ko a wannan mako rundunar 'yan sandan jihar ta lagos ta cafke wani magidanci da ake zarginsa da bata wasu 'ya'yan cikinsa guda biyu da agolarsa guda a birnin na lagos kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar asp patricia amadin ta tabbatar mani ta ce la shakka mun kama wannan mutumi bayan da muka samu rahoton cewa yana saduwa da 'ya'yan cikinsa da kuma wata agolarsa ta hanyar yi musu fyaɗe yanzu haka kuma akwai sashe na musamman da ke kula da waɗanda ake wa fyaɗe a jihar legas don haka muna neman haɗin kai daga jama'a domin magance wannan annoba to koya iyaye musamman ma mata ke ji game da laifukan fyaɗe da ake aikatawa a ƙasar da kuma dokokin hukunta masu laifin tambayar kenan da na taɓa yi wa wata uwa kuma lauya fatima ta kuma dan mutum yana fyaɗe aka kama shi shekara biyu aka sake shi ka tabbatar zai koma because fyaɗe ɗin nan yana jima mutane rauni ta hanyoyi da yawa au ya bata ma mace mahaifa ta kasa haihuwa au wani abin da ake cewa eh, damuwan hankali da tura kan ce ma trauma ya shige ta har abada ba ta sha'awar namiji ba balle har ta yadda ya zo kusa da ita kaga ko rayuwa ai ya lalace amma idan ana kama su haka nan ana rufewa for life za su yi ta raguwa ne har mu zo mu rasa su to a gaida baban gida jibril Jihar Kano ita ce jihar da ta fi sauran jihohin Najeriya yawan al'umma. Muryar Amurka ta zanta da Muhammad Alimashi mai jagorantar wata kungiyar da ke kula da haƙoƙin mata da ƙananan yara, inda muka tambaye shi girman matsalar a jihar ta Kano. Al'amarin fyaɗen nan da kamar ruwan dare yake, ba wai cikin ƙwaryar Kano ba, a'a har ƙauyukan Kano da ƙananan hukumomi duk akwai ana ta yawan samun ƙorahe-ƙorahe da koke-koke kan yadda ake cin zarafin yara kamar yadda kace 'yan mazan da 'yan matan baki ɗaya ta fuskar fyaɗe a wancan lokaci da muka ga abin ya yi yawa mun tashi tsaye mun kirawo ƙungiyoyi masu zaman kansu waɗanda suke da ruwa da tsaki a kan wayar da kan al'umma da a shiga karkara a shiga birane a shiga wurare a yi ma'amaloli da shugabanni sarakuna malamai domin a ta faɗakar da jama'a illar da ke da irin wannan fyaɗen da yanda Allah ya yi hani kuma gwamnati ta yi hani kuma dokokin ƙasa sun yi hani kan wannan mugun ta'ada alhamdulillah a lokacin mun haɗa kawuna da hukumomin tsaro hukumomin hisba da sauran ƙungiyoyi na unguwanni waɗanda suke sa ido kan zirga-zirga al'umma cewa a buɗe idanu a faɗakas a wayar da kai kuma a kawo jawabin duk inda ake irin wannan ta'asar domin a samu a bima mai haƙƙi haƙƙinsa makarantu mun samu irin waɗannan cases a makarantu da yawa makarantun allo da makarantun boko kuma an samu a wurare da dama inda leburori ke cin zarafin 'yan mata masu talla a cikin kanguna da sauransu duk waɗannan an samu daga ciki alhamdulillah a wancan lokacin an yi ƙoƙari an hada ƙarfe da ƙarfe ta fannin tsaro kuma 'yan sandanmu da hukumomi na lauyoyi mo especially wato ko mafi yawanci kamar ba kamar legal aid council suna ba mu karhin gwiwa kuma gaskiya ba abin da mu ci ba sai mu ci Allah saka musu da alheri Muhammad Ali ma shi kenan to a wata hira da yayi a baya da wakilin murya Amurka Mahmud Kwari kwamandan rundunar tsaro ta farar hula wato civil defense a jigawa Dr. Muhammad Gidado ya ce irin binciken da suka yi ya nuna cewa masu yin fyaɗe na yi ne saboda dalilai da dama wasu suna yi ne yansu sun ce musu in suka yi lalata da yara ƙanana za su warke daga kanjamau da mamakon su warke sai su sake jefa musu ya ciwo wasu suna yi ne saboda bokayen sun ce musu su je su za su samu matsayi na gwamnati ko za su samu kuɗi wasu kuma masifa ce kawai ta fada musu wasu kuma kawai Allah ne ya hada su da su da fitina suna ganin kamar yaran sun fi sauki saboda haka abun da ke kawo shi yana da yawa hmm. amma da alhamdulillah duk inda muka kama sai mun bincika mun gane daga ina ne abin ya faru in boka ne ya daura su da boka muke hadawa mu kai ma alkali san mutanen nan zaka iya gaya mana irin nau'in shekarun su misali su ma yara ne kamar waɗannan yaran da suke ko kuma a sun ɗara su a shekaru ai wani abin sai baka tsoro kaga na kaza wuri dai shekaru sun kai talatin da biyu wanda muka kama kwanakin baya a birnin kudu yana lalata yara ƙanana 'yan shekara tara goma shekaransa ya kai ashirin da takwas ɗayan kuma ya kai talatin da hudu akwai kuma ɗaya ko mai talatin da ɗaya. don haka za a iya cewa matasa ne ma dai kenan. eh amma akwai wani ƙauye ana ce mai warwaɗe a nan dutse. shi hmm. tsoho ne ɗan shekara saba'in da ya yi majikanyarsa ciki ya karama. saboda haka nau'in da ba wanda babu akwai inda manyan akwai kuma matasa. Dr. Muhammad gida da kenan, kwamandan hukumar Civil Defense a Jigawa a tattaunawarsu da wakilinmu Mahmud Kwari. To idan Allah ya kai mu wani mako za mu ɗora shirin daga nan inda za ku ji yadda masana shari'a ke kallon wannan matsala ta fyaɗe da kuma yadda za a shawo kanta. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kuri da gida Jibrin da suka hidimar taimakawa wajen haɗa wannan shiri. Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu rufe shirin namu ne yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya gaya wa iyayen 'yan matan Chibok da 'yan Boko Haram suka sace cewa yana kan bakarsa idan Allah ya yarda, gwamnatinsa za ta yi iya ƙoƙarinta na sake kwato musu yara. 'Yan sandan ƙasar Austria sun fito yara uku waɗanda ke cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai daga cikin wata mota da ke dankare da 'yan gudun hijira 26 a kusa da kan iyakar wato kasar jamus a halin da ake ciki kuma an baiwa wata kotun kasar hungary umarnin ta tsara maza hudu da ake tsammanin suna da hannu a mutuwar 'yan gudun hijira 71 da aka iske gawakinsu cikin wata babbar mota. Wata kotun ƙasar Masar ta samu wakilan gidan talabijin ɗin Aljazeera guda uku da laifin goyon bayan haramtacciyar ƙungiyar Muslim Brotherhood, kuma ta yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru uku uku a gidan fursuna. Jiya Asabar kotun ta ba da sanarwar wannan hukunci da ta yanke bayan da ta sake yin shari'a. Muƙaddashin daraktan kamfanin Aljazeera ya ce hukuncin da aka yanke ba ta da ma'ana kuma ma ta wuce tunani. gwamnatocin kasashen duniya su ma sun yi da kungiyoyin da ke rajin kare haƙƙi da 'yancin jama'a sun yi allah wadai da wannan hukunci da takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shiri kuma lokacin da za ku ji shirin na garin na kowa da sahaba imam aliyu ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokan aiki na anan sashen hausa na murya amurka nisar fili hashin gumel nake cewa mu huta lafiya Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.